واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to a karo na shida Allah sake subhanahu wataala ya sake hada kaddar haɗuwar mu a wannan masallaci mai albarka na Umar dan Khattab dake nan unguwar mai saje bakin ah, ko cikin garin dutsen ma karamar hukumar dutsen ma jihar kano najeriya domin dora daga inda katsina najeriya domin dora daga inda muka tsaya daga kowa karatun tafsiri da muke yi muna cikin sura ta biyar suratul ma'ida kuma a karshen aya ta biyar insha Allah za mu tashi farkon aya ta shida kawai gabanin nan muna da tambayoyi wannan ya ce assalamu alaikum malam ina so a yi mani ƙarin bayani akan mutanen da suke zuwa wajen malaman bid'a domin su rubutu su sha ko kuma yi musu addu'a domin samun wata nasara ko kuma kariya kuma malam dan Allah a yi mun ƙarin bayani ko takaitaccen bayani akan istikhara sha ba shi da asali a addini bal annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙarshen zamani zai zo mafi zaka samu mafiya sharrin mutane su ne waɗanda suke rubuta ƙur'ani suna sha annabi ya ce waɗannan su ne mafiya sharrin mutane allah ya sauke abin da aka yadda shine ƙur'ani magani ne kamar yadda allah subhanahu wa ta'ala yi statin haka a cikin alƙur'ani kamar misali a sura ta goma suratu yunus ya kira ƙur'ani fihi shifa'u wato akwai waraka a cikinsa ko ya kira shifa'un linnas waraka ne shi ga mutane qur'ani qur'ani waraka ne iri biyu ga cutoci na ko cututtuka na boye da kuma cututtuka na zahiri cututtuka na boye irin su hasada irin su ƙarya irin su munafunci irin su shirka irin su bid'a irin duk waɗannan jiya ce mutane ba sa ɗaukar su jiya shi yasa ba sa sanin effect nasu amma cututtukan waɗannan sun mafi waɗannan na zahiri ɗin to ƙur'ani maganinsu ne sannan ƙur'ani magani ne ga cututtuka na zahiri ciwon kai ne zazzabi ne eh, wata kwalara ko wata annoba da ta samu mutum wata rashin lafiya wadda ana iya ganinta duk ƙur'ani magani ne misali wanda kunama ta cije shi ko maciji ya sare shi annabi sallallahu annabi sai a karanta masa fatiha a gurin sau bakwai a tofa in Allah da shikenan zai ji kamar me kamar cirakaya kuna ganiya da kyau to sannan ayatul ruqya ayoyi na ruqya da ake yi wadanda duk rashin lafiyar da mutum yake yi irin lafiyar da ake sha ta ki cinyewa a hada ta da ayatul ruqya insha Allah kowanne irin rashin lafiya ne aka yi wannan ayatul ruqya mutum zai samu sauki ayatul ruqya din nan duk suna nan a cikin alqur'ani sannan karanta fatiha kafa bakwai a cikin ruwa a sha saboda wani wata larura da take damun mutum magani ce musamman idan ruwan zanzan ne ibnu taymiya Allah ya ji kansa yace nakan samu ruwan zanzan inna Allah sai in karanta ayoyi abin nan fatiha kafa bakwai a ciki sai in sha ya ce sai in sami lafiyar da ban taba samun irinta a cikin wani da nisha ba abdulaziz ɗan abdullahi abbas allah ya ji kansa shi ma ya sami rashin lafiya ba irin maganin da ba a yi ba amma abin ya faskara sai itare a masallacin makka kullum da safe sai ya ɗebi ruwa sai ya karanta fatiha kafa bakwai a ciki sai ya sha a cikin wasu 'yan kwanaki sai Allah subhanahu wataala ya bashi ainihin lafiya saboda haka ƙur'ani, shari'a ta yarda a shi amma ta hanyar rubutu ba shari'a ta koyar da ake shan ƙur'ani. in zaka tofa a ruwa ka sha malamai sun yi bayanin yadda ake zaka ɗebi ruwan da zaka yi tofin a ciki sai ka tallafe kasansa sai ka ɗaga shi kusa da bakinka kuma kana yatin yan bakinka ina zuba ciki da haka aka so idan ka yi karatun kai karatun yau ya tara bakinka sai ka sa bakinka a ciki sai ka ci gaba da karatun ruwan ina wato gurtsuntsuwa a cikin bakinka ina koma a ciki haka ake yin rukuya din ina fatan kuna ganewa saboda amma a rubuta qur'ani a sha wannan sabon abu ne bid'a ce wanda ba ta da asali a cikin addini kawai mutane ne suka kawo shi ainihin ƙarshen zamani to sannan zuwa wajen waɗansu da ake yi neman sa'a ko eh, neman wata nasara ko wata kariya ko abin da ya kama da wannan wannan duk shari'a ba an shi ba abin da yake kariyarka da aka baka kullum kana tare da kariya manzala sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta ka abin da zaka yi tun daga farkawar ka bacci ta farko har zuwa komawar ka na gashi. in ka farka ka yi kaza in ka yi kaza ka yi kaza in ka yi kaza ka yi kaza in ka yi kaza ka yi kaza wannan ita ce kariyar da kake da ita misali ka yi sallar asuba a cikin jami'i yin sallar asuba din a cikin jami'i kariya ce daga kowanne irin bala'i Allah subhanahu wataala ya yi alkawarin duk wanda ya salla a cikin jami'i to ya shiga cikin lamuninsa ya ba shi lamuni wanda duk ita ba alfarma wannan mutumin a wannan yinin to ba da mutumin yake rigima Allah subhanahu wataala yake rigima sannan wanda ya sallar asuba a cikin jam'i sai ce bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim sau uku annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai halicci wani mala'ika sai irin ga gadin yana tsaron sa yinin sa gabaki daya har sai ya yi sallar magarba in ya sake faɗa wannan ya sauka daga duti na wannan ranar sai a sake halittar wani mala'ika kuma ya kama duti har gari iwaye sannan idan ka zo kwanciya ka karanta ayatul kursi allah subhanahu ta'ala zai halitta mala'ika da zai tsare ka ka kariya har ka tashi ainihin daga bacci to haka ainihin wato sa mutane amma ka je kana neman sa'a kana neman nasara mun yi bayanin inda ake bi a sami nasara ainihin a karatun da ya gabata wannan abin shi za ka yi ka yi shawara ka yi istihara kuma ka zaɓa abin da kake ga shi ne zuciyarka tafi nutsuwa sai ka dogara ga Allah subhanahu wataala wajen zartar da shi babu laifi ka samu wani ka ce yi maka addu'a amma ba wai yi maka addu'a e baka bayanin cewa eh ka yi ko kar ka yi ba ko wannan abin da nasara a ciki ko babu saboda ya tana da rashin ta gaibu ne ba wanda ya san shi sai Allah kuna ganiya da kyau da haka wani ce da ko istikhara da ake cewa wasu suna yin istikhara wani je ga wani cewa da Allah da da damuwa kaza sai ce to zan ma istikhara istikhara kowa shi yake wa kai shi ni ba za ka zo ka ce maka istikhara amma kai cewa maka addu'a amma maka istikhara kai ne kake neman zabi ba ni ba kai kake so Allah ya zaba maka ba ni nake so Allah ya zaba min ba ba kuma ni Allah zaɓawa na ka gaya mun da kuma gaya masa kuma da ake cewa an yi istikhara ana gano wani ba wani abu da ake gani magana mafi inganci shine abin da kake ji shine kwarin gwiwa wajen yin wannan abin ko rashin jin kwarin gwiwa wajen yin sa ka ci gaba da yi ko ka fasa Allah ya sa kuna ganewa istikhara ana son ka yi ta kafin ka zaɓa abin da kake so kai ko ka karkata zuwa ga abin da kake so kai in ka karkata ta abin da za ka ji kafi so ka yi ke misali da yake duk samari da yan uwana a gabana a ni ni ne shugaban matasa na kungiyar jama'atu zalitul bid'a wa iqamati suna na jihar Kano ka gani ma matashi ne ke wani matashi ya ga wata yarinya ina so sai gabbarin nemi wannan ya aure ta tayarin yanzu menene yanzu ya fara ganin abin ba sai ya fara zuwa wajenta ya samu matsala sannan ya ce zai istihara ba sai ya riga ya gama aina yanke kawai ita zan nema inda ya ce zai a'a abin ina zuwa to sai ka yi istihara Allah ya sa kuna ganewa to shikenan sai kuma ka tafi me sai ka je kai shawara ka nemi suwaye suka santa suwaye suka san gidansu ka yi shawara da su ya halinta ya ɗabi'unta ya kaza ya kaza ya kaza ya kaza kada ka bari sai ka yi to love ka shiga iya wuya kana son ta kuma sannan ka ce za ka yi istihara in ka yi istihara sau miliyan za ka ga cewa ka yi haka ne ko ba haka bane to da haka yanzu da ka ganta ka tunanin ka iba ka ka neme ta kawara yanzu ka yi istihara na ba ku misali ne da abin da ya shafa aure saboda yawancin ku samari ne haka yake in kana neman admission haka yake idan ka yi jarrabawa haka yake idan kana neman aiki haka yake za ka yi wata tafiya wadda akwai hatsari a cikin ta ka iya samun alherin abin ko kishiyarsa wannan abin kai ta yin istihara wannan shine abin da ake cewa istikhara ina fatan kuna gane ko wani bai wa wani istikhara sannan ko wanda suke cewa ana istikhara da alqur'ani kwana yi da qul huwallahu kwana yi da salatin annabi kwana yi da kaza ba gaskiya bane mu'adh bin jabal Allah ya kara masa yadda ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kasance ina koya mana istikhara kamar inda yake koya mana karatun fatiha yakan ce ɗayanku ya yi niyya ya himmaci zai yi wani aiki to yi sallan nafila yi alwala yi sallan nafila a biyu sai ice Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik fa innaka ta'lamu wa la a'lamu wa taqdiru wa la aqdir اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي أو قال عاجل أمري وآجله فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه وأعطي خيرا منه ثم ردني به ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗayan ɗayanku ya yi niyan wani abu Sallan nafila raka a biyu sannan sai ce ya ubangiji in ka san wannan al'amarin da na sa a gaba sai ka faɗe shi abin za ka faɗa sannan in ka san alkhairi ne gare ni a addini na da duniyata wa ta amri da ƙarshen al'amari na ko kuma ya ce da ajili al'amari na na kusa wa ajilihi da na nesa in ka san alheri ne to ka kaddara mun wannan abin kuma abin da ya ce allahumma inni ka bi ilmik allah na baka zabi da iliminka wa taqdiruka bi kuma na baka iko ka bani dama da ikonka da damarka da kake da ita wato in ka zabar mun wannan abin to ka bani ikon yin su fa innaka ta'lamu wa la a'lam Allah kai ka sani ni ban sani ba wa taqdiru kana da iko kana iyawa wala aqdiru ni ban iyawa ya Allah in ka wannan al'amarin sai ka shi alheri dai gare ni a addini na da duniya ta a farkon al'amari na da ƙarshen sa to Allah ka kaddara mun shi ka hore mun shi kuma ka sa min albarka a cikinsa ya Allah in ka san wannan al'amarin sai ka sake fada karka ce ai na fada da sai ka sake fada in ka san wannan al'amarin sharri ne gare na addini na da duniya ta da lahira ta farkon al'amari na da karshen sa to Allah ka juyar da ni ga biransa ka juyar shi ga birana kuma ka musanya min da abin da ya fi shi alheri kuma ka yarda da ni da wannan abin da ka soya mu kuna gane da kyau to wannan ita ce istikhara ita ce wanda manzo Allah su sallame ce idan mutum yayi ba zai nadama ba to in Allah izabar maka abin da zaka yi to in Allah ya so ya yadda ba zaka yi nadamar wannan abin da kai kuna gane ya da kyau to in ka kwanta bacci kana ganin wani abu na faɗa ba baya ba wani abu da ake gani kawai nutsuwa kake samu a zuciyarka shi ka ci gaba da yin wannan abin ko kuma ka je hankalinka ya tashi baka son yin abu ko kuma ka ji ka himmatu ka ci gaba da samun himma ko kuma kawai kaji an bambancin da kai tunanin wannan abin ba maka tunanin sa to sannan yaushe za a yi sallah wasu sai yaushe za ka kwanta bacci da daddare a'a ai akwai abin da zai taso maka yanzu da rana ko to haka ce sai dare kafin daren waye san iya mikin da zai maka a jikinka da haka ko yanzu ne kaga wannan abin to sai kai istikhara yanzu yanzu a ina ke yin addu'a a cikin tahiya ake yi ko a cikin sujada ko sai an gama sallar nassin hadisin ina wanda sai an gama sallar ake yi amma wasu malamai suka ce a ai shi wurin da ake yin addu'a a cikin sallah yake ne a sujada ana yi kuma ne a zaman tahiya suka ce annabi ya ce in ka gama abin da aka shar'anta a tahiya kuma sai ka zaɓa abin da kake so ka yi na addu'a sai ka yi suka ce to a wannan lokacin da za ka wannan addu'a ta istikhara kuna ya da kyau to wannan ita ce amsar ka a takaice ainihin har da bayanin sifar yadda ake yin istikhara Allah ya gane da mu to wannan yace yana so a yi kira ga masu zagin shugaba malam dan Allah menene alfanun abin kyautatawa don ka zagi shugaba tabbas babu wani alheri wajen zagin shugaba zagin shugaba masu zagin shugaba ba su san abin da suke jawo kansu bane shi shugaba da ka gan shi idan na kirki ne tsinuwarka tana lalata shi idan kuma lalata ce ne addu'arka ta alheri tana gyara shi sannan ka sani whatever the case may be kai ne victim Allah isa kuna ganewa in ya lalace kai ne kai za ka sha wahala in ma ya gyaru kai za ka ji daɗi to da haka gara ka yi addu'a ta alheri ga shugabanni annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin bahas dan hakim Allah ya kara masa yadda ya ce mun yi a ga Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan da'a gare shi alal man wal makra abinda muke so da wanda bai ba Ya yace wa Allah nuna sai amra ahla kuma kada mai jayayya da shugabanni za mu ji za mu da'a cikin abinda muke so da wanda ba so. ba za mu fito na fito ga shugabanni ba kuma mu yi musu nasiha nasiha da shugaba shine farko kai masa addu'a addu'a da shari'a na biyu ka dafe masa abin da yake maka a cikin zuciyarka na uku ka ɓoye sharrinsa na hudu ka yada alherinsa na biyar ka samu hanya mai kyau da za ka same shi kai da shi ko hanyar da cewa a zai saurara a yi masa nasiha a kan abin da yake wanda ba daidai ba Allah ya sa kuna ganewa to wannan idan ka yi zai zama to akalla ko da bai daina sharri ba to kai sharrinsa ba zai maka tasiri ba ba zai ba kai kanka ba kuna gane da kyau to yawan eh, miyagun maganganu ga shugabanni shi yake la'anta su idan da baza masu su kuma suna daɗa ta mutane saboda haka yi addu'a ta alheri aƙidar ahlus sunna shine ko ita ce yin addu'a ta ƙware ga shugabanni da yi musu da'a cikin abin da bai saba wa Allah ba amma kowaye shugaban yi abin da ya saba wa Allah ko yi umarni da abin da ya saba wa Allah kowaye shi ba zai masa wanda ya tace aqidar ahlus sunna ahlus sunna ba sa zagin shugabanni ba sa bacin su ba sa fadar gumma maganganu a tare da su abin da suke musu shine addu'a da kuma fatan alheri imamu ahlus sunnati wal jamaa ahmad bin hanbal Allah ya ji kansa ya ce inda na sanna da addu'a guda ɗaya da Allah ya ma alkawarin in na roƙe shi zai amsa mun to da zan bayar da ita ne ga shugabanni saboda hatsarin da yake tare da su kuna gane da kyau ai kowanne annabi an ce yana da addu'a da ya roƙi Allah Allah ya biya masa wannan ya amsa masa wannan addu'a shine Ahmad bin Hanbal ya ce da ya san akwai wata addu'a guda ɗaya ɗaya ɗaya da Allah ya ce Ahmad bin Hanbal roƙe ni kaza yanzu roƙe ni in baka ce to da shugaba zan wannan addu'ar Allah ya shirye shi saboda haka mu dinga yin addu'a ta neman shari'a ga mu da kuma roƙon Allah ya ba su abokan aiki na kwarai wazirai na kwarai dan manzo Allah su sallama ya ce in Allah ina nufin shugaba da alheri ba shi abokan aiki na kwarai wazirai na kwarai waɗanda za su ainihin wato taimake shi akan ayyukan alkhairi in ya manta su tuna masa in ya tashi zai yi su ta yashi. to Allah yana nufin shugaba da alheri kenan Allah ya ganar da mu to wannan yace yana so a yi masa bayani akan shar'ancin yin kwallon kafa shi shari'a an shar'anta wannan yin hakan laifi ne ko kuwa ba laifi bane ai kai ba ce da kai laifi ba ne to kai ne kasan ba lada a ciki ko to me za ka ce da allah in ka mutu a wurin aikin da ba a cikinsa kuna gane wa? ina jin ba ku gane a ai shekaran jiya mun ji annabi ya ce ana tashin mutum a aikinsa da ya mutu na ƙarshe to sai ka je kallon bal sai ka mutu ba za a yi mutuwa ba wajen kallon bane? sam okoraji sam okoraji 1998 1998 a stadium din kofar mata a kano stadium din sana abacha a nan ya ci bal da ya ga irin cin da ya birge shi yana juya ya faɗi ya mutu kun tana samu kwaraji? nigeria 98 kun tuna sam kwaraji? Ah, to idan wanda yake kwallon ya mutu wanda shi yana motsa jikinsa to dan kallo ba da yake zaune kawai ai kaga dai motsi ai yana nuna alamun me rai ko wanda yake kurum kuma fa tsakanin wancan da yake gudu da wanda yake zaune waye mutuwa ta kusa da shi kuna gane saboda haka karka yadda ka mutu a wurin da za a ce wannan wurin ka mutu ba lada ba alaki ko da cewa ba lada ba alaki ne kuma abinda manzo Allah su sallam ice shi ice alhalalu bayyinun wal haramu bayyin wa wa bainahuma umurun mushtabihat ice halal a bayyana take haram a bayyana take a tsakanin halal da haram akwai wasu abubuwa masu rudarwa masu rikitarwa la ya'lamuhunna kaseerun minan nas da yawa daga cikin mutane ba san su ba sai ce to idan ka samu kanka irin wannan to ka rabu da su ice karra'i yar'a haular hima ku an yartafi wato kamar makiyayi ne ina kiwo a gefen shinge na wani mutum to duk ike bai faɗa fada cikin wannan shingen yi kiwo a cikinsa? da aka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zabar maka cewa idan kai watsi da shubha faman fa shubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdi watsi da shubha shine ka tsira da addininka ka tsira da mutuncinka akalla idan mutum yana kallon kwallo ko yana irwa da abubuwan ba wanda zai ringa ganin sa wani cewa wani mutum ne mai wani daraja ko wani mai kima ko wani sai a ce dan kwallo ne haka ne ko ba haka bane ka ce dan kwallo ne fa daraja ce ko koki kaskanci kuna gane da kyau wulakantarwa ce saboda haka wajibi ne mutane su yi tsantsan da irin waɗannan abubuwan allah ya gane da mu wannan ice malam dan allah ina so a kira ga masu aƙidar yin alwala da ruwan masallaci ko na wani wurin don su gaida ubangijinsu amma ba za su iya amfani da ruwan ba don su sha kuma a gaskiya yanzu eh, suka fi yawa cikin matasa yanzu suka fi yawa cikin matasa kuma malam me hukuncin yin haka a addinin musulunci sun yadda za su yi alwala da ruwan masallaci su gaida ubangiji amma ba su yadda su ɗauki ruwan su sha ba menene hukuncin yin haka ‘yan uwana masu albarka ita shari'a ta fayyace komai ruwa da kuke ganinsa da ake cewa alma ruwa shari'a ta kasa shi ne gida biyu kaso ɗaya za a iya ibada da shi za a iya yin al'ada da shi kaso ɗaya za a iya al'ada da za a yin ibada da shi babuwan gida uku ne kaso ɗaya kuma za a yi al'ada da shi amma ba za a yi al'ada da shi ba Allah ya sa kuna ganewa kasan da yi ibada da shi a al'ada da shi aka ce al'ada ana nufin sha ko dafa abincin da za a ci ko wanki ko wanka ko abin da ya kama da wannan idan aka ce ibada shine kamar alwala kamar wankan juma'a ko wankan janaba ko wankan daukewar jini na al'ada ko na biki da abin da ake yin amfani da ruwa wajen yin tsarki a lokacin da za a ibada wannan ana sha da shi tsarki ko ruwa na ibada to wannan ruwan ya kasu gida uku ciwon da za a yin ibada da shi za a yin al'ada da shi shi ne sakakken ruwa alma'ul mutlaka ruwa ne sakakke wanda najasa bata sauya shi ba kalarsa bata sauya ba ɗanɗanansa bai sauya ba kuma warinsa bai sauya ba to irin wannan ruwan za a iya yin ibada da shi kuma za a iya yin al'ada da shi akwai ruwa kaso na biyu wanda ba za a iya yin ibada da shi ba ma za a yin al'ada da shi shi ne ruwan da ɗanɗanansa ya canza ko kalarsa ta canza ko warinsa ya canza ko kuma ɗanɗanansa ya canza da wani abu wanda ya faru a cikinsa ba wanda ya ɓulɓulo daga asalinsa ba in daga asalinsa ya ɓangalo to wannan babu yadda za a yi za a yi amfani da shi amma idan ɗauka aka yi aka saka wannan abin misali ka ɗebi ruwa sai ka samu zuma sai ka zuba a cikin ruwa ai kuna ganewa ko gishiri ko abin da ya kama da wannan to wannan a al'adance za ka yi amfani da shi amma ba za ka yi ibada da shi ba to akwai wanda shi kuma za ka iya yin ibada da shi amma a al'adance ba za ka yi aiki da shi ba shi ne ruwan da a haka mai tsarki ne amma zuciyar ɗan adam ba za ta iya ɗauka ta yi amfani da shi ba misali ruwan kwatami wurin da yake tafiya taru, idan ya kwanta sama idan misali suwa suka san kwatar jakar a bu a kano inda yake tafiya itaru idan ka ce in kai ba ka san inda ruwa yake tuwa ba za ka ce shi ba ne da haka waɗanda bu sani ba ma suna iya ɗauka ko suna ɗaukarsa su sha su yi abin nan amma initially wanda ya sani da wahala iya ɗauka ya ne ya yi amfani da shi to amma kuma a wajen ibada za ka gan shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk ruwan da yake gudana ya tsarki ne da haka za a yi ibada da shi now the cases. an zo mun sayi ruwa mun zuba a nan domin mu yi ibada da shi za ka iya alwala da shi za ka iya sha wannan mai asali amma ba lallai ne sai ka sha wannan ruwan ka yin alwala da wannan tafiya wata na naira goma ko suwan wata na naira ɗari kame ka sha musulunci ya kula da lafiya akwai abin da ake cewa wato ta'afuhun nafs abin da zuciyar mutum take kinsa wannan abin shari'a bata ce lalle sai kai amfani da shi ba ko da halin ne kai amfani da shi misali wani ya farauto damo ya kawo manzo Allah sallallahu a gyare ya kawo annabi sallallahu da ya ga naman damo ne sai tura mutane su kuci shi sai ya kici sai suka ce a haramun ruwa ya rasu rasulallah shin cin naman nan haram ne sai ce ba haram ba ne illa annani abubu nafsi sai dai ni zuciyata ba ta me ba ta so saboda haka dan an kawo ruwa an ajiye sai mutum ya ce ni ba zan sha wannan ruwan ba amma zan iya alwala da shi ba abin da yawa Allah kuma bai bukatar ko nasiha kai masa sannan a musulunci almubazzaranci ne in ce ruwan da zan sha kuma shi zan sai an yi mai alwala da shi ai kuna wa yanzu misali ina sai suwan wata naira ɗari na sha kuma ga ruwa a duro da zan yi alwala sai ba da naira ɗari da zimmar ci a tun da ban sha ban yi alwala da wancan ruwan ba a ban sha wancan ruwan ba ga wanda na sha da shi zan yi alwala wannan ya sunan shi almubazzaranci Allah kuma ya ce wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin saboda haka babu wani laifi dan mutum ya alwala da wani ruwa ya ki shan wannan ruwan wannan ba laifi ba ne abinda ake faɗa shine shi ruwan a karan kansa ya to me ya halatta aimi alwala da shi kuna gane da kyau ruwan ya to ya halatta ya alwala da shi ya cika sifofin da ake bukata ruwa ya cika kafin a yi alwala da shi sha daban alwalami ne daban sahabbai suka ce da manzan Allah ya rasulallah mun ce mukan hau jirgin ruwa muna ɗaukar ruwa ɗan kaɗan a tare da mu in mun yi alwala da ruwan za mu samu kishirwa kishirwa za ta dame mu in ba mu yi da shi ba sai dai mu yi da ruwan kogi wanda ike ainihin shi kuma ba za mu iya sa ba Mayi alwala da wannan ruwan ya rasu rasulallah in ya so mai ta kishirwar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su a ya ce ku yi amfani da wannan ruwan da kuka ɗauka domin sha shi kuma na kogin ku yi alwala da shi ya ce albahru alhahurun ma'uhu alhillu tatu ita shi kogi da kuka ganshi ruwansa mai tsarki ne kuma duk wani ɗan ruwa abu wanda yake yake rayuwa a ruwa in ya mutu ya halatta ka ci namansa haka kuna ganiya da kyau saboda haka babu wata matsala dan mutum yayi alwala da ruwa da aka zuba a duro bai ya kisha sha wannan babu laifi misali da mutum zai zo ya ɗabi ruwa ka ɗauka ruwan swan sai kana gani sai to kako kuyan bakinsa sai ba a ciki sai baka za ka sha kuna gani kyau saboda to haramun ne yan bakin sa najasa ne ba najasa bane saboda haka wannan baya cikin abin da shari'a take kawai shi ruwan da za a amfani da shi zama to an tabbatar da cewa eh, eh, wato ya cika sharaɗin da yasa ko da suka aka yadda a shar'ance a yi amfani da shi ga wata matsala da wannan ruwan da zai sha kuma shi ne wanda zai alwala da shi in yi alwala zai rasa ruwan da zai sha to ba za a ce a sai kai alwala in yaso ka tafi ka nemi ruwa ba a'a sai isha in ya ya tafi ya nemi ruwa ya jinkirtar da wannan sallah din ko kuma in ba shi da tunani inda zai samu ruwa kawai ya taimama Allah ya sa kuna gane bayan Allah shari'ar musulmi yana da sauki ba ta dauki wato ba ta compare irin wannan Allah ya sa kuna gane shari'a ba ta compare irin wannan cewa eh, ya ba za ka ya za ka yi wa Allah kaza ni kuma kai mun kaza ko kai kai wa kanka kaza abinda mutane suke dauka shine wato bar idan ne wa Allah kaza kamar kaskantar da Allah ne to shi kuma Allah ba haka bane dan Allah gani ne shi Allah da muke yi bukata ta yake da ita bukata ta sai ce bi masa sallah dan yana bukata yace bi masa sallah da yace a bada zakka dan yana da bukata ne talaka ne shi Allah yasa kuna ganewa saboda kada ka taba comparing ka ce dan me zan yi alwala da wannan ruwan amma ba zan sha ba ta yi wa wannan ruwan ka sha sai ka cutu haka ne ko ba haka bane to in yanzu idan ka sha ka cutu yanzu a kake blame kuna fahimta saboda haka shara ta hada waɗannan abubuwan ba da haka ka daina ɗaukar abin da shara ta mayar da shi abin da za a comparing na kwamfiyarin shi ba sai ya to ka buga kanka eh, ko ka dagula kanka lissafi sai ya to abubuwa su dame ka Allah ya sauke Allah ya tsare mu to kuma ne alban ma Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الصلاة فاغسلوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن فاضربوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور نعم الله سبحانه وتعالى yace ya ayu allazina amanu ya ku masu imani idza kuntum ay aradtumul qiyama ila salah idan kun miƙe ma'ana in kun niyyar tashi zuwa ga sallah wa antum muhdis muhdisun bil hadath al asghar kun yi kari kari wanda yake karami wato eh, alwalaku ta warware fafsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiq to ku wanke fuskokinku da hannayenku zuwa gwiwar hannu ai ma'aha wato tare da gwiwar hannun kama bayyana sunna kama yadda hadisai suka bayyana amsahu bi ru'usikum kuma ku yi shafa da kawunanku alba'u lil ilsaq wannan baɗin ta liƙewa ce wato ku sadar da shafa ta ruwa ga kawunanku ai alsiqul masha biha min gairi isalati ma'in wato ku fara. shafa ga kawuna ba tare da kwarara ruwa ba labudda min jami'in ras kuma dole ne a shafe kai gaba daya ila akhiri ma nabata minhu min ash'ar shar zuwa karshen abin da ya bubbugo akan dan adam na daga gashi wa jami'il jumjuma da kuma goshin mutum gaba daya kama jibu masu jami'il wajihi fi tayammum kamar yadda wajibi ne lokacin da mutum zai taimama in shafi fuskarsa gaba daya fa hadha qawlu malikin Ahmad rahimahumullah wannan ita ce maganar Imam Malik da Imam Ahmad bin Hanbal Allah ya ji kansu wa qala Abu Hanifa Abu Hanifa Allah ya ji kansa yace wajaba masu rubi'ir ras wajibi ne a shafi kaso ɗaya bisa hudu na kai lokacin da za a yi shafar kai wa ƙalar shafi'i imamu shafi'i ya ce ƙadur ma yantabiku alaihi ismul mashi gwargwadon abinda sunan shafa za a ce ya hau kan wannan abin ya an yi daidai aka ce an shafi kaza to gwargwadon wannan idan ka shafa ya yi wa huwa jinsin ce suna ne na jinsi fa a aqallu ma yasduqu alaihi don haka karanci mafi karancin abin da zai iya gazgatuwa a kansa ya isa wato wanda ya ka shafa ko kaka to ya yi wa huwa masu ba'zi sha'arihi wato ku gyara ba sha'ara ba ba sha'aratin ba sha'arihi wato shine shafar wani sashe na gashinsa wa fi sharhil muhazzab ya zo a cikin sharhul muhazzab an jama'atin min ahli al'arabiyya daga wasu mutane daga malaman larabawa annal ba'a idza dakhalat ala muta'addidin kama fil aya idan ba ta shiga cikin abin da yake mai kididduguwa abubuwa masu yawa kamar yadda ya zo a wannan ayar famsahu bi ru'usiku an gane wannan baɗin ta ru'us kawuna an gane ku takunu litab'ir to an tana nuna na sashe au ala gairi muta'addid ko wannan badin ta shiga abin da ba mai yawa bane kama fi wasafa wal yatawafu bil bait al atiq da Allah yace su yi dawafi kuma da daki eh, wato tsohon daki wato dakin Allah subhanahu wataala ai dakin kun ga guda ɗaya ne an gane to wannan shi kuma takunu lil Ilsa tana kasancewa na liƙa abu ne da wani abu wato da aka ce bi arjulikum ana nufin sashe ne saboda a kanka ai akwai bangaren dama akwai bangaren mai hagu akwai gashi a ko'ina akwai gaba akwai mai tsaki akwai mai baya kuna gane da kyau to da haka sai suka ce wannan ya shiga muta'addi abubuwa ne da yawa da ka iya shafar wani bangare ka kyala wani amma can da aka ce wani yaku bil baitul atiq su yi dawafi da daki wanda yake yantaccen daki shine dakin Allah shi dakin guda nawa ne guda ɗaya ne idan aka ce ka zaga in ka zaga haka ka tsaya a can to ba ka zaga ba sai a ce kami ka ya. amma idan ka dawo ka zo nan shine kami ka zagaya an gani to wannan zagayen guda ɗaya ke saɓanin na shafar kai ko na ainihin ba a nan gudun to da haka ainihin suka ce wannan ina nuna sashen kai ne wanda duk kai shi ke wa arjulakum kuma ku wanke kafafunku bin eh, nasab ta atfan ala aidikum sai zama to karar dauri ne akan can da yace wamsahu biru eh, wa menene idza kuntum ila salati faksulu wujuhakum wa aydiyakum an gane ku wa quri'a bil jarri an karanta da kisra wa arjulikum an gane alal jiwari sai zama to majrur ne jar ne da majrur fa alal nasbi idan ka karanta wa arjula kum wannan lamun din kai mata fata nasba fa hukmun rijlaini al-ghusl to sai zaman to hukuncin kafafu shine a wanke kamar inda ake wanke fuska wa ala qira'atil jarri a bisa kuma wacce qira'a ta kisra annahu mansubun fil ma'na atfan ala al-aidi al-mafsula to ko da ka ce wa arjulikum to amma mai nasba ne mai fataha ne a wajen ma'ana sai zamanto to karar dori ne akan hannaye wanda hukuncin su ne a wanke su awil ma'zuf ala ru'usikum lafzan wa ma'ana ko kuma zaman to an masa haɗafi ne akan wannan ru'usikum da yace wamsahu bi ru'usikum sai zaman to da lafazin da ma'anar duk sun zama daya anan ainihin sai zamanto za a shafi kafa ne maimakon wankewa in ka karanta wa arjulikum kana nufin atafi ne akan rubusikum an gane ku sun ma nusikha zalika bi wujubil gasli daga baya sai aka shafe wannan hukuncin da wajabcin wanke kafa yanzu ba shafata za a ba kamar na ne mana bayani da asali an bayar da dama ko a wanke kafa ko a mi yayin ko a shafa amma daga baya sai aka ce mai za a yi wankewa za a yi aka shafi wancan hukuncin kuma shafe wani hukunci da wani a shari'a ya tabbata Allah ya kan shafe wani hukunci ika wani saboda wanda aka shafe din wato lokacin amfani da shi ya kare kuma wanda aka kawo din ya fi wancan sauki ya fi daidai da ruhi na shari'a an gane ku kamar yadda kuka wuce a suratul baqara manan sahmin ayatin Aunusiha nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in Allah ina shafa wani hukunci ya wani saboda wata maslaha wadda ta shafi addini ko su waɗanda suke mabiya addini an gane to kamar anan wurin sai aka shafe wancan hukunci na shafa kafafu aka kawo wajabcin wankewa Wahuwa huwa Bakin wannan shi hukunci ne wanzaje har tashin alkiyama wa bihi jama'a wannan shine abin da wasu malamai suka fada kuma sune mafiya yawa aw yuhmalu mashul arjuli ala ba'd al ahwali ko kuma dauki cewa shafar ga ƙafafu a wasu lokuta ne wa huwa lubsul khuffi shine kamar lokacin da an sa khuffi Eh, ainihin wato akwai kufi a kafa kuma an sa shi lokacin da aka sa ina da tsarki kwana uku da dararen su ga matafiyi kwana daya da yinin sa ga wanda yake mazaunin gida wa yu'za di shafi'i wa malikin rahimahumullah wannan maganar ana jingina ta zuwa ga imam shafi'i da imam malik Allah ya ji kansu cewa suka ce ayar har yanzu wannan hukuncin ina na cewa idan mutum ya sa kufi to sai ya shafa a kansa ilal ka'abaini to dai wa arjulakum ilal ka'abaini ku wanke kafafunku zuwa idanun sahu ai ma'ahuma wato tare da su kama bayyanar sunna kamar inda sunna ta bayyana وهما العظمان الناتئتان في كل رجل عند مفصل الساق والقدم abin da ake cewa ka'ab idan sahu sune waɗannan kasusuwa da suka yodoro a kafar kowane mutum a tsakanin ƙaurinsa da kuma ainihin digadiginsa waɗannan ƙasu su ake cewa da su ainihin wato ka'ab ko ka'abai Walfaslu, bainal aidi wal arjuli al magsulati al magsula bil ra's al mamsuh yufidu wujub tartib fi taharat al a'dha da aka raba tsakanin hannaye da kafafu da shafar kai wanda hannu kun ga wanke shi ake yi yayin alwala kafa ma me ake mata wanke ta ake yayin alwala amma sai aka kawo shafar kai a tsakanin su to wannan ina nuna wajabcin ta alwala an gane in ka fara sai ka mi sai ka gama daga wannan sai wannan daga wannan ba wanda kaga dama zaka yi ba a in ka fara sai ka gama ba kamar tasbihi bane da ake bayan sallah ko lokacin kwanciya bacci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ka fara da shi ba ne an gane misali aka ce kai sallah ka ce subhanallahi sau nawa alhamdulillah sau nawa 33 Allahu akbar sau nawa 33 ko sau 25 biyar ko sau goma goma annabi sai ce duk wanda ya fara da shi babu komai an gani. garin ka fara yi sannan ka yi tasbihi sannan ka abin da ka aka sa wanda duk ka fara da shi ba matsala kawai sai ka bi sai ka dora ka ci gaba ko kuma da na ma Allah ya kara mata yadda ta ji wajen manzo Allah su sallam tana neman ibata bawa bayi da za su taya ta aiki a gida saboda ayyukan gida sun mata yawa ba ta same shi ba ta bar sallahu da ya dawo aka gaya masa ya je isa ta a gida ya ce bana ba ku abin da ya fi bawan da kuka nema ba suka ce babu ya rasulallah ya ce kun zo kwanciya ku ce allahu akbar sau talatin da hudu ku ce alhamdulahi sau talatin da uku ku ce subhanallah sau talatin da uku wannan ya fi alkhairi gare ku fiye da bawan da kuka nema sallallahu ya wasallam yace kowanne kuka fara da shi kuma yayi subhanallah kuka fara alhamdulillah kuka fara Allahu akbar kuka fara Allahu akbar kuka fara da shi ko subhanallah ko subhanallah sannan kuka dawo alhamdulillah ko kun fara alhamdulillah sannan subhanallah sallallahu Allahu akbar kowanne kuka fara da shi daidai ne to a wajen alwala ba haka bane dole sai ka sai ka jera an gane saboda ayar da ta zo za ta yi bayani akan su mai ta yi sai da ta jera ba ta ce barin kawo abin da ake na wankewa ba gaba ɗin sannan yi magana wanne na shafa a ta yi magana ne akan abin nan ɗin ke ɗaya kuna ganiya da kyau wa alaihi shafi'i wannan shine ainihin ra'ayin imamu shafi'i wa huwa inda malikin sunna amma jeranta alwala wajen imam malik sunna ne wa yukhadhu min as-sunna wujubun niyyati ka ghairihi min ibada. an gano daga sunna wajibi ne a yi niyya kamar yadda yake a sauran ibadu wa ويؤخذ أيضا تقديم غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق والاستنثار كما هر إلى يوم an gano a sunnance fara wanke tafukan hannaye da kurkurar baki da shaƙa ruwa gabanin wanke fuska shi ma wannan daga sunna aka gano saboda duk sanda manzo Allah sallallahu alaihi zai alwala haka yake yi an gane ku wa waradat mashu ra'si wa mashu al-udhnaini ar raqbati wa tajdid al-ma'i lahumu fi sunna haka nan yazo a sunnance cewa ana shafar kai da kunnuwa da wuya ka hada wato lokacin da ka shafi kanka ka dawo kawai sai ka shigar da hannunka ina cikin kunnanka ka shafa kuma sai ka shafi mai wuyanka kuma ya zo a sunna za ka iya jaddada musu ruwa wato ka shafi kai daban sannan ka ɗauki ruwa ka shafi mai kunne daban wannan shi ma ya zo a sunna an gane ku amma wancan na haɗewar gaba ɗaya shi ne ya fi ƙarfi an gane ka shafi kankan ka gama ka hada da mai kunne ba tare da sauya ruwa ba shi ne fi mai shi ƙarfi an gane fiye da ka sake ɗauko ruwa ka shafi kunne saboda shi kunne yanki ne na kai yanki ne na mai na kai allah subhanahu wataala kuma ya ce wamsahu bi ru'usikum kenan ana hada sadar da shafar ne da kunne kamar annabi ne sallallahu alaihi wasallam da yace an umarce ni yi sujada akan gabbai guda bakwai sai yace goshi sai nuni zuwa ga hancinsa kuna ganewa dan ya gaya mana goshin ya hada da ni hanci wa in kuntum junuban in kun kasance masu janaba bil hadathil akbar wato kun samu kari wanda yake babba janabar ta hada da ainihin jinin al'ada ko jinin biki idan sun dauke faharu to ku yi tsarki in kuka ta wa ai fagtasilu wato ku yi wanka wa in kuntum marda in kuma ba ku da lafiya maradan yadurruhu alma rashin lafiyar da yin amfani da ruwa zai cutar da kai eh, da shi aw ala safarin ko kuna halin tafiya ai musafirin wato kuna matafiya aw jaa ahadun minkum min al-ghaib ko ɗayan ku yaje ya tsuguno igama ije ba haya ai ahdasa hadasan saghir asghar wato yayi karamin karamin kari karin da karamin kari shine karin wato karin da ba sai an yi wanka ba kamar mutum yayi bawali ko yayi ba haya ko yayi hutu tusa an gane to yayin mutum ya samu kansa irin waɗannan yanayika aw lamastumun nisa ko kuma kuka shafi mata kuka taba su ba saduwa ba kuma mani bai fita ba ai bi qasdi talazzuzi aw wajadtum talazzuza wato kuka shafi matan da nufin jin dadi ko kuka samu jin dadin bayan kun taba su ai fa naqattumu taharata bi sababi zalik wato kuka warware tsarkin ku alwalar da sababin wannan abin da aka ambata falam tajidu ma'an kuma sai zamanto ba ku samu ruwa ba fatayammamu ay iksidu sa'idan tayyiba to ku nufaci wani bigire wanda yake mai tsarki wa huwa kullu ma sa'ida ala wajhi al-ard abin sa'idan tayyib shine duk abin da ya fito a ban kasa wato kowanne guri a ban kasa min ajza'iha daga sassan kasa din ma damat ala hay'atiha muddin asalin abin ina nan akan sifarsa na asali walam tugayyirha a sun'atu adami wani aiki na dan adam bata ainihin canza wannan kasar ba ma'ana misali kamar nan ai ga tayil an saku tayil din na asali kasa ce haka yake ko yin za ka yi sai suka ce to shi wannan ba za a taimama a kansa sai dai ami a wurin da asali kasa ce an gane ku to wannan sai nuna za ka yi akan dutse ko da ko babu ƙasa saboda me ai akan ta iki an gane da kuma fi to kana rayuwa a wurin da sai shi ya za ka yi an gane ko irin mutanen da suke rayuwa irin eskimo wurin da koyaushe a cikin gangara suke dusar su ta kankara komai nasu na gangara su waɗannan za a ce ba za su yi taimama ba za su yi taimama an gane ko sai su yi amfani da shi waƙila turaban tahira wasu malamai suka ce ana nufin turbaya mai tsarki wa alaihi shafi'i wannan fahimtar imamu shafi'i wannan sai nuna cewa in dai ba da turbaya ba to ba za a taimama ba to wannan kuma ainihin wato akwai kunci a cikinsa saboda akwai mutanen da su gurin da suke babu mai babu turbaya kuma wannan larura za ta iya mai za ta iya samun su kuma hukuncin ya hada da su an gane da haka sai su yi a inda suke kamar haka kamar kana tafiya misali eh, ka tafi irin motocin da ba sa tsaya a yi sallah kuma ga lokacin sallah ya za ka ce sai ka sauka ko kana da lamunin za ka sauka to kuma sai ka ce ba ka da alwala ya za ka yi abinda za ka yi wannan wurin sa'id ne bigire ne yanzu hukuncin ka hukuncin ne wanda ya rasa ruwa ya rasa ne kasar da zai yi taimama yanzu abinda za ka yi kawai sai ka daki wannan gurin da kake zaune ko kujerar gabanka ko ta bayanka ko ƙasanka ba sharaɗi ne sai ka samu wuri mai ƙasa ba da haka masu ɗauko ƙasa su yi taimama da ita malamai suka ce wannan bid'a ce ba taɓa cewa wani ya ɗauki ƙasa daga wani wuri ya kai wani wuri don ya taimama da ita ba idan mutum ya samu ƙasar da zai taimama yi idan bai samu ba yi a wurin da ya samu abin da aka shar'anta shine wurin i zamanto mai tsarki Shi ne wani ya zamanto mai tsarki an gane ku wa alaihi shafi famsahu bi wujuhikum wa aydikum eh, ma'a almirfakaini minhu sai ku fuskokinku da hannayenku tare da gwiwoyin hannu minhu daga ainihin wato wannan abin da kuka dauka na as wato na wannan bigire din ko na wannan kasa din bi darbataini da bugu biyu wal ba'u lil ilsaq da yace famsahu bi wujuhu aydikum wannan ba din ta ilsaqi ce bayyanat sunna anna al murada isti'abu al udwaini bil mashi sunna ta nuna abin da ake nufi a game gabban guda biyu da shafa ma yuridu Allah li yaj'ala alaikum min haraj Allah baya nufin isan ya muku kowanne irin kunci a cikin addini diqin wato kunci kowanne iri bima farada alaikum min alwudu daga abin da ya farlanta gare ku na daga alwala wal ghusl da wanka wa tayammumi da kuma taimama walakin yuridu li ku. Allah ya shar'anta muku waɗannan hukunce-hukunce ne domin ya tsarkake ku minal ahdasi daga karrai wa zunubi da zunubai li'annal inqiyada yadullu alal iman domin jawuwa zuwa ga umarnin Allah na nuni ga imani wa yutimma ni'matahu kuma dan ya cika ni'ima wa yutimma ni'matahu kuma dan ya cika ni'imar ku akan ni'imar sa akan ku bil islami da musulunci bi bayani shara'i'id din da yin bayanin shari'o'i na addini la'allakum tashkurun domin ku yi godiya gare shi ni'amahu nemomin da ya muku bi ittiba'i awamiri da bin umarce umarcensa wa tsinabi nawahi da nisantar hanahanansa wal muhafazati alal mawa'id da kuma kiyaye alƙawura waɗanda kuka kulla tsakaninku yan uwa masu albarka ko da lokaci yana approaching namu amma a gurguje wannan ayar ta sauka ne a shekara ta shida bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam adawa daga gazwatu banil mustalak ana cikin tafiya sai zoban na na'isha ko abin wuyanta sai fadi aka neme shi aka rasa kuma dare ne saboda haka sai aka tsaya da ta gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce to mu tsaya a ne a ganshi da gari ya aka gani to a lokacin da suka suke suka yada zango suka zauna Umar dan Khattab ya ji ya samu Abubakar Siddiq yace ya Abubakar yace kaga yadda jikar Abu Quhafa ta tsare manzo Allah da mutane a wurin da babu ruwa ba mu da ruwa kuma gurin da muke ba ruwa ta tsare mu a nan wurin yanzu lokacin sallah ya za a abubakar siddiq sai ya tashi sai je samu na na aisha allah ya kara mata yadda sai ce yanzu kika tsare manzo allah sun salama akan wata sarka a nan wurin ya kama ta da fada manzo allah yana kwance akan cinyarta ina bacci ta ce isa abin nan ina zunguri na akwibi na ta ce ba don matsayin manzan Allah ina kwanci a kanya ta bada na motsa ta ce amma na ki motsa don kada in motsa iji ifarka haka na daure ta ce yi ta zunguri na ice sai ya fita manzo Allah su salim da ya farka sai aka saukan masa da wannan aya shine sai ya zo ya karanta mutane ai gashi gashi ga abinda da ubangiji ya saukar da ayar alwala da mami taimama kenan sai Umar dan Khattab Allah kara masa ya dace mahiya bi awwala barakatikum ya ala abubakar ya ce dangin abubakar wannan ba ta ce albarka ku ta farko ba kun daɗe a cikin albarka kun ga dalilin wannan abin an saukar da me an saukar da hukuncin da ya amfani a lokacin kuma ya ci gaba da amfani har kiyama ta tashi to wannan na ke kenan da mahaifinta Allah ya kara musu yadda yan uwa abubuwa akwai abubuwa da yawa da ya kamata mu tattauna a kansu a wannan matsala ta abin da ya shafi musamman taimama wato bugu biyu da ake cewa yi bugu biyu hadisan duk da suka zuwa kan maganar bugu biyu masu rauni ne da aka taimama bugu nawa ce bugu ɗaya ce wannan shine ne hadisai da suka tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Ammar dan Yasir Allah ya kara masa yadda da waninsa daga cikin sahabbai sun annabi yi taimama ne kuma ya sa yi taimama bugu ɗaya aka shafi fuska da tafukan hannaye sannan shi asar hadisin abdullahi dan umar malamai sun yi sabani a kansa mafi karancin abin da za a ce ne sahihi ne maukofi amma ba ifi ne marfu'i kuna gane da kyau an jingina shi zuwa ga fulani dan Umar wannan zai iya zama sahihi ne amma jingina shi zuwa ga manzo Allah sallallahu wannan kuma hadisi ne da'ifi saboda haka a nan wurin ba za a yi amfani da shi ba da haka ba bugu taimama ba bugu bi ba ce bugu nawa ce bugu ɗaya to sannan sifar taimama da ina ake shafa fuska da tafukan hannaye banda me kasan galib wanda ya tace sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi taimama ya sa an yi an bugi fuska abin nan ƙasa sau ɗaya an karkaɗe an hure an shafi fuska an kuma shafi me tafukan hannaye kuna gane da kyau cewa sai an yi sau biyu wannan ba shine sunna ba inda ainihin manzo Allah so salame koya shi eh koya taimama ba haka kuma akai a zamanin sa ba to sannan ainihin ita taimama sallah nawa ake iya yi da ita ai ana fada ko sai a ce to kaje ce daya to injuwa ko to wannan matsala ce salafiya imam abu hanifa da imam ahmad bin hanbal sai suka tafi akan cewa taimama tana tsayawa ne a madadin alwala ba haka muddin ka san alwalarka ba ta warware ba za ka yi sallah da ita ta gaba ko ba za ka iya ba to haka in ta tabbata taimamanka ba ta warware ba za ka yi mai sallar gaba waɗansu malamai daga cikinsu akwai imam malik suka ce a an so duk sanda za ka yi alwalaka ne za ka yi sallah inda taimama za ka yi ka sake yi taimama suka ce saboda ai ita ƙasa ce ba za ce ka rasa ta ba to kuma maganar malaman nan na farko ta fi wannan ƙarfin hujja saboda ta tsaya ne stand of me alwala kuna ganewa da haka abin duk da ike warware alwala shine ike warware ta kuma ba wanda ya ce bayan ka samu sai ka sake mai abin da kai na ibadan nan ko an faɗa sai da zai zo na na nan gaba shi ake magana a kai to wannan kuma hukuncin ne wuya da tunda wannan ya tsaya ne a madadin wannan abin to tunda ya zo ba sai ya kauce ba <clears throat> kuna ya da kyau yanzu misali wannan karatun sai aka ce wani ya zauna zai yi ko alaramma da yake shine zai iya samun misali wani yana zuwa ya zauna zai kuma sai ga alaran ma ya zo sai mu kyala wancan mu ce alaran ma kai ma zauna ka kaji ko tun da bai sai mu ce alaran ma ya zo ya zauna kuna fahimta ya zauna amma ba a fara ba sai kuma ga alaran ma ya zo alaran ma kai ko Allah ya baka hakuri mun gode Allah ya saka da alheri alaran ma zo ka zauna a wurin ka. kuna gane da kyau to kamar haka ne saboda haka waɗannan abubuwan guda biyu suna mayar juna ne in wannan ya zo imai wannan ina tsayawa ne a madadinsa har sai an samu ni. wancan ɗaya kun fahimta to sannan ainihin wato yin taimama ko da na ɗan yi ishara a cikin abin nan cewa da abin da ƙasa ta sauya da wani ɗan adam shi ma wannan fahimta ce an gane da haka duk inda kake za ka yi mai taimama da wannan wurin kawai abin da aka shar'anta shi ne mai tsarkin gurin kuna ganewa tsarkin gurin shi ake magana amma ba wai kasar ba kawai shi Allah subhanahu wataala to me zai da kasar da haka hadisin Ammar dan Yasir Allah ya kara masa yadda lokacin da suka yi tafiya shi da Umar manzo Allah sallallahu alaihi ya aika su wani abin nan sai ba ta same su ko ba samu ruwa ba Ammar dan Yasir sai ya kiyasi to ya ce idan ba samu ruwa ba a yi ma to da haka kenan tunda ban samu ruwa ba kuma ga jaki ina gani na birgima a ƙasa ni ma barin zo yi me in yi birgima a ƙasa saboda haka ya kwabe kayan sai ta birgima a ƙasa sai da ko ina gashi ya shiga eh, eh, ƙasa ta me ta shiga sannan ya karkata jikinsa ya sallah umar ya ce a ni kam gaskiya ba zan haka ba shikenan suka zo suka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari sai manzo Allah so salami ce ai inna ma ka an taqula bi yadayka hakaza sai ba amma kai ta birgima kamar yadda jaki yake yi ai kawai abin da zaka yi shine ka daki kasar da me da hannayenka ka bubbuge ka shafa hannayenka da fuskar ka shikenan sai kai sallah to amma kuma bai ce da shi ya sake sallah Kuna kuna ganewa saboda haka to irin wannan kokarin da abin nan irinsa ne kawai a yanzu annabi yana nuna mana yana nuna Ammar me Allah ba kasar yake bukata ba ko kasar yake bukata inda kasar yake bukata yanzu bai diba da yawa ba ai ya diba da yawa saboda haka wannan cewa sai an samu kasa ko turbaya ko abin da ya kama da wannan wannan kawai fahimta ce ba wata madogara wadda za a ce an dogara da ita lallai ilalla wadda za ta iya kare wannan abin nan din kawai fahimta ce an ce abin nan da haka aka ce as-sa'id kun ga wato abin nan na ubangiji kenan kaga da cewa eh, menene fatayamma mutu raban ko aka kaga an hada mai mutane da aiki amma sai ce fatayamma mu sa'idan bigiri to duk wani abu wanda zai sunan bigiri zai hau kansa ya ne ya shiga ciki kuna fahimta da kyau duk wani abu da za a ce bigire ne to wannan abin ya shiga kun fahimta yanzu to Allah ya ganar da mu ya dora ma kan daidai ayar gobe sai dai mu sake karanta ta eh, insha ah, ayar da aka karanta ta gaba sai dai mu sake karanta ta gobe sai mu abin nan alaikum assalam eh. eh. Mm. Mm. Mm. tai ce hadisin mutane guda biyu da manzala su sallam ko suka yi tafiya suka yi sallah ko lokacin sallah sai ya zamanto bu samu ruwa ba sai suka yi taimama suka yi sallah sai kuma suka samu ruwa sai ɗaya yi alwala isa ke sallah ɗaya ya ce a nikan ba zan sake ba to da aka zo suka baya manzala labari sai manzala su sallam ya ce da wanda ya rama sallar ya ce kayi daidai shi kuma wanda bai sake din ba yace asabta sunna kai daidai da sunna to bi gaddin nazar ko da hadisin ba ba ingantacce bane an gane malamai sun yi magana a kansa amma wannan ina wannan maka babu wajabcin sake mai. sake sallah shine abin da muka fada cewa duk ibada da aka shar'anta ta wuce to dan an samu me wani yanayi ba za a ce sai an maimaita ta ba ka gane shikenan ta wuce eh wanda bai canza din ba shine ya daidai an gane wallahu ala eh, tambayar in ta yanzu ce kamar irin wannan ya kamata indin nata amma idan wanda za a bari ce sai gobe to a rubuta Allah ya taimake mu ya sa mu dace taimake addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallim wa barika ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته